To ta da fatar kowane lafiya muke tarbon ku ga shirin sashen wasu murya Amurka a wannan lasariya ta Lahadi a kan mitoci 22 da 25 a Nijar a gidajen rediyon amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalo da kuma ni a birnin Kwani a kwamfuta kuma a hausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a Aliyu Mustapha Sokoto tare da Muhammad Lalu ke tarbon ku ga shirin mana wannan lokaci muna fatar kuna nan kalau ga kanin labarai. hukumomi a afghanistan sun tabbatar da mutuwar shugaban taliban mullah mansur shugaban masar abdul fattah al-sisi ya gargaɗi kafafen yada labarai da su guji yin shaci faɗi kan abin da ya haddasa haɗarin jirgin saman egyptiya jami'a indonesia sun ce akalla mutane shida ne suka mutu bayan amintoka mai tiriri da wani dutse ya yi To kanin kenan bayan kun gama shan labaran baki ɗaya muna da rahotanni da dama da muka shirya za mu kawo muku ciki har da martanin da sojan Najeriya ke mayarwa ga masu kalubale kan yarinyar nan ta biyu da aka gano akan kotuna tana cikin wanda aka sace ko ko ba ta ciki. Mutane su rika la'akari da cewar duk wa'yan Najeriya daidai suke. Sannan wai waye shugaban jam'iyyar PDP yanzu a Najeriya ne? kowane bangare na jam'iyyar pdp 'yan najeriya za su ɗauka bangaren mantu ko na makarfi ko kuma bangaren alumadu sharif kallo dai ya koma sama sannan za mu je kaduna inda rigima ke kin karewa tsakanin dan majalisar dattawa da gwamnan jihar idan ka yau an yi taro na apc to in cikin biyu ko za a kalubalanci sanata shehu tsani ko kuma ana so a zo a nuna wa mutane wani rawa da yanzu fa'i yake a jihar kaduna sannan bayan duka wannan tun da yau lahadi ce muna da shirin bishara na gares amma duka sai bayan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum hukumar leƙen asiri ta afghanistan nds ta ba da tabbacin mutuwar shugaban kungiyar taliban mullah akhtar mansur wanda ya rasu sanadiyar hare-haren sama da amurka ta kai a yankin pakistan da ke kusa da kan iyakar ƙasar da afghanistan wata takaitacciyar sanarwa da hukumar ta india ta fitar a yau lahadi a shafinta na twitter ta bayyana cewa shugaban taliban mulla akhtar mansur ya mutu a harin sama da aka kai da misalin karfe 3:40 wato da mintuna 45 na yamma a yankin dalbandin da ke balochistan a yau lahadi sakataren harkokin wajen amurka john kerry da ke ziyara a kasar myanmar ya ce an kai harin ne kan mansur saboda ya kasance barazana ga amurka da fararen hulan afghanistan da jami'an tsaron su kuma ya kasance yana adawa da shirin zaman lafiya da ake kokarin a cimma. The United States conducted a precision airstrike that targeted Taliban leader Mullah Mansour. Kerry ya ce Amurka ta gudanar da killataccen harin sama wanda ya kai kaici shugaban Taliban Mullah Mansur a wani yanki mai nisa da ke tsakanin kan iyakar Pakistan da Afghanistan. Saboda ya kasance yana barazana ga Amurka da fararen hulan Afghanistan da jami'an tsaron su. shugaban masar abdul fattah al-sisi ya gargaɗi kafafen yada labarai da su guji yin shaci faɗi kan abin da ya haddasa hadarin jirgin saman egypt iya mai lamba 804 yana mai cewa ana kan duba kowane fanni kan abin da ya wato ya faru a wannan hadari a lokacin jawabinsa na farko da ya gabatar tun bayan faduwar jirgin al-sisi ya ce lallai komai zai iya faruwa to amma ina roƙonku da ku sani cewa yana da muhimmanci mu daina ware wani batu guda mu ce lallai shine ya haddasa hadarin shugaban na masar ya kara da cewa samun sakamakon binciken zai iya daukar lokaci mai tsawo amma ya ba da tabbacin cewa da zara an kammala binciken za a sanar da mutane shi dai jirgin na egypt iya ya fada a cikin tekun bahar rum ne yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin alkahira daga birnin paris a ranar alhamis inda ya halaka fasinjoji da matuka jirgi da makarrabansu su 66 jami'ai a indonesiya sun ce akalla mutane shida ne suka mutu bayan aman toka mai tiriri da wani dutse ya yi lamarin ya auku ne a jiya asabar a dutsen da ake kira sinabong da ke arewacin lardin sumatra inda ya rika fetso toka a kan ƙauyen gamba yankin da ake mai kallon mai cike da hadari wanda kuma ke da tazarar tafiya kilomita hudu daga dutsen jami'ai sun ce har yanzu wato har zuwa yau lahadi dutsen na ci gaba da fitar da toka mai tiriri lamarin da ya kara janyo cikas wajen baiwa masu ayyukan ceto dama gudanar da ayyukansu na neman waɗanda suka tsira daga haɗarin rotanni su nuna cewa dutsen ya kwashe shekaru aru aru baya fitar da tokar sai a wannan karni na 21 shi dai wannan dutse na sinabon ya kasance ɗaya daga cikin duwatsu ɗari ɗaya da ashirin da kan iya yin aman wuta a ƙasar ta indonesiya wanda kan haddasa asarar rayuka saboda kusancinsa da yankin duwatsu da kotu dai da kan fitso wuta ko toka mai tiriri. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Bangladesh sun ce adadin mutanen da suka mutu ya zuwa yanzu ya kai 24 bayan wata mummunar guguwa da ta ratsa ta yankin gabar tekun ƙasa a ƙarshen makon nan, inda ta ɗaiɗaita ƙauyuka da garuruwa ta kuma haddasa zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa. akalla mutane sama da dubu ɗari biyar ne suka fice daga gidajensu sanadiyar guguwar wacce aka wa lakabi da guguwar ruwanu guguwar wacce ke tafe da ruwan sama mai karfin gaske ta yi tafiya kilomita 90 ne cikin sa'a ɗaya kana ta tumɓike bishiyoyi tare da rusa gidaje sannan ta katse hanyoyin wutar lantarki da na sadarwa guguwar dai ta tafi wato ta fi shafar wasu gundumomi bakwai ne da ke yankin kudancin kasar a cewar hukumomin na bangladesh a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka john kerry na wata ziyara a ƙasar myanmar ko kuma bama kwanaki bayan da amurka ta ɗage wasu jiran takunkumin kuɗaɗe da na kasuwanci da aka ƙaƙaba wa ƙasar a lokacin tana ƙarƙashin mulkin soja sai dai har yanzu ba a ɗage wasu takunkumin da aka saka akan wasu mutane ba a yau lahadi kerry ya isa nefedu babban birnin ƙasar inda zai gana da ministan harkokin wajen myanmar ausan suci ci. wacce jam'iyyar ta samu gagarumar nasara a zaben da aka yi a watan maris kana zai gana da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce keri ya je kasar ne domin karawa gwamnatin ta demokradiyya kwarin gwiwa da kuma wato da kuma yadda za a samar da sauye-sauye a fannonin tattalin arzikin kasar ana sa ran tattaunawar da bangarorin biyu za su yi za ta hada har bukatar da hukumomin myanmar suka gabatar ga ofishin jakadancin amurka cewa amurkan ta daina kiran karamar kabilan nan da ƙasar bata san da zaman ta ba a hukumance a matsayin rohingya sai dai jakadan amurka a kasar scott marcel ya ce za su ci gaba da kiran kabilar a matsayin rohingya saboda al'ada ce ga amurka ta rika kiran mutane da sunan da suka fi so mahmud lalo ya kawo muku labaran duniya daga washington kuma da lato sai rahotanni kuma za mu fara ne da maganar rigima da ake na tantance asalin yariyar nan ta biyu da aka gano 'yar chibok a nigeria tun bayan da rundunar sojan Najeriya ta bada sanarwar ceto karin wata ɗalibar makarantar sakandaren Chibok. Aka fara cece kuce tsakanin ƙungiyar masu fafutukar ceto 'yan matan Chibok na Bring Back Our Girls da kuma sojoji. Bring Back Our Girls ta ce Sarah Luka da aka kubuto a baya-bayan nan ba ta daga cikin ɗaliban da aka sace a makarantar sakandaren Chibok. Dr. Iman Shehu na ƙungiyar masu fafutuka ya kuma zargi rundunar sojan Najeriya. A cikin sojoji akwai masu ra'ayin rikau da ba su so su ga cewa sauran mutane na kawo gudunmuwa don suna ganin kamar nasarar da za su samu wasu suma su ma za a yaba mu bisa ga namu bincike ita sera yar aji ɗaya ce kuma bayan da aka rufe makarantar Chibok ta koma garin su Madagali inda yan Boko Haram suka ɗauke ta shi ya simple as Ba na cikin wannan guda ɗari biyu da casa'in da ɗayan da kuke ta gwarmi a kansu ba ta ciki wanda aka ɗauke daga makarantar to kana su, me ya kamata a yi matakan da muka zana muka ba shugaban kasa sojoji su yadda su yi amfani da da wannan wannan ba abin siyasa ba ne na tuntuɓi kakakin rundunar sojan najeriya kanar sani usman kuka sheka kowane martani zai mayar akan wannan zargi abinda duk wani wanda zai ce yana zargin wani abu sai ka tambaye shi ko ka tambaye ta shi me yayi na cewar ya nemi haɗin kan sojoji kuma ba a ba su ba da mutane su rika la'akari da cewar duk wa'yan najeriya daidai suke mu muna bakin kokarin mu ta fuskar yaƙi da ta'addanci har ta kai ga muna rasa sojojinmu amma ko da da rana ɗaya ba su taɓa zuwa sun jajanta ba amma sai yanzu a dinga guri tsoma kan mutum ɗaya. masana tsaro irin su dr muhammad elnur dangel na jami'ar maiduguri na da wannan shawara. Yarinyar da aka samun nan a samu a bincika a sani mai ta sani akan kuma sojojin da yan bring bank a da iyayen dole a haɗa kai a samu nasarar wannan abin. Yakin na kowa da kowa ne ya shafi kowa da kowa kuma kowa ya nuna damuwan shi ne. Fahimta na ya kamata a fahimci juna ana sharing information da zai taimaka a samu sauran 'yan matan kuma. Ita ma hedkwatar tsaron Najeriya ta ce abin da ta sa gaba shine ceto ilahirin waɗanda 'yan Boko Haram suka sace kamar yadda kakakinta General Rabi Abubakar ke shaida min. Muna ainihin kubuto mutane da yawa daga hannun wannan mutanen. Operation sai ci gaba da ma su wannan 'yan matan ciwo gaba. Duk wasu wanda ke tare da ainihin 'yan ta'addarin Allah za mu kwato su muna cikin Sambiza Forest. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaishe ka Hassan, yanzu kuma sai maganar shugabanni da dama da ke kirarin suna jan ragamar jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP rudanin da jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta shiga ya sa an sauke shugabanta na ƙasa sanata alimadu sharif daga mukaminsa yayin da aka maye gurbinsa da tsohon gwamnan jihar kaduna sanata ahmad muhammad makarfi a matsayin sabon shugabanta na riƙon ƙwarya na watanni uku jam'iyyar ta yi wannan naɗin ne a birnin fatakwal bayan soke shugabanta na ƙasa alimadu sharif Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar ta PDP da ya samu halartar taron na Fatakwal ga abin da yake cewa. Ni wallahi ba suna yake Abuja ba kan maganar mitin kaza wallahi ba sake wannan nan ina zama na nan jibi da. Illa da wata zami na ce ne. Saboda ban san a wani shirin komai ba komai a ciki ba sai ga muka je Fatakwal. Muka je Fatakwal a ran Alhamis da shi Madu Sharif da gwamnan Rivers da gwamnati ake ce su kira ne su ce ba ka san me ake ciki ba ko miki faruwa ba amma kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji to abin nan da yake wato irin eh, na da kwarin da nan sa hankalin sa abin da shi ne gwamnan Ekiti da gwamnan Takwas su kawo madu sharif a matsayin shugaban jibiyar nan to sai aka ce da alama ya su ya su akwai rufin kusa da su fahimta ya su ya su a kiya sai ka shugabanta kuma da bangaren tsohon shugaban pdp alimadu sharif shi ma an nunar ya ja daga na rashin amincewa da saukarsa musta inuwa bula shine mai baiwa alimadu sharif shawara da ke zaman shugaban jam'iyyar pdp da aka dakatar na kuma tuntube shi ta wayar salula akan matsayinsu sai ya ce a kundin tsarin dokokin jam'iyyar pdp babu magana rikon kwarya abin da ke akwai shine a yi zaɓe zaɓe kuma ba yi ba amma kafin ma a yi wannan taron belbela ai shi chairman da sauran membobin na pdp sun riga bayani kan sabili da koke-koke da ake da kuma maganganun da ke fitowa daga kotu za a daga taro sai nan gaba nan gama maganganun nan na cikin kotu sun kara saba ma doka saboda haka wancan taro ne na wayansu wanda suna gani suna da kuɗi suna rike da jihohinsu za su iya tura chairman har amma a yanzu da nake maka magana chairman na kan kujeransa daram a gefe ɗaya kuma wani bangare na jam'iyyar ta pdp ya gudanar da nashi taro a abuja babban birnin najeriya inda ya naɗa sanata ibrahim nasiru mantu a matsayin sabon shugabanta na ƙasa kowane bangare na jam'iyyar pdp 'yan najeriya za su ɗauka bangaren mantu ko na makarfi ko kuma bangaren al'umadi sharif kallo dai ya koma sama sai dai kuma a wurin taron na fatakwal ba ji ɗuriyar tsohon shugaban ƙasar najeriya ba dabta goodluck ibele jonathan lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya rikicin ya shi a radio kar mutum ya sani ya ɗauko kafirin nauyi. Ta'adin da ke ta yi wasu ya sanya su jikinsu ya yi sanyi. Tuwa gaida Lamido a Fatakwal, yan jima kaɗan za ku ji abin da matar tsohon shugaban Najeriya Hajiya Turai yar Aduwa za ta faɗa game da halin da iyalin ke ciki tun bayan rasuwar shi, amma bari mu fara gama da sabuwar zoma da ta ɓarke a jam'iyyar APC ta Kaduna. Na tambayi Honorable Salisu Sono wanda shine mukaddashin jami'in yada labarai na jam'iyyar apc a jihar kaduna ta wayar tarho game da halin da jam'iyyar take ciki bisa wancan raɗe-raɗi na korar sanata shehu sani daga jam'iyyar ta apc magana da yake faruwa tsakanin uwar jam'iyya da shi kwamar shehu sani wanda yake jam'iyya ta kai ga ta da shi na tsawon watanni goma sha daya a yau magana da muke da kai yana cikin wata na shida kenan bisa waɗansu kalamai da ɗabi'u na shi wanda suka sha babban da kudiri da manufofin jam'iyyar apc da gwamnatin apc a jihar kaduna da ƙasa baki daya dangane da abin da ya faru na cire tallafin man fetur a ƙasar nan wanda mai girma muhammadu buhari ya yi mu mun yi imanin cewa ya yi shi ne bisa kyakkyawan yanayi da kudiri idan har ba za mu manta ba shi kan shi cire tallafin nan ai babu shi a cikin kasafin kudin najeriya so akwai takaici akwai mamaki wani sarata ya fito yana kalubalantar wannan kudurin ba don komai ba saboda da shi aka zauna aka yi fasin wannan bajar kuma bai ganshi a cikin bajar ba so ya fito ya sake sukan shugaban kasa akan wannan kudurin mu kuma muka tsaya muka gaya ma duniya standin mu a matsayin wa'annan kalaman nashi wanda yake mun san cewa ya saba mu kudiri da manufofin jami'ar abc da na gwamnatin muhammadu buhari sakamakon wannan yana na a karkashin dakatarwa amma jam'iyya ta ta ci gaba da ja mashi kunni wanda yake ba za mu tsaya daga inda muka tsaya ba idan har ya yi duk abin da tanajin kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC ya bamu shi ne zame mashi Malam Suleiman Ahmad shine mai baiwa sanata Comrade Shehu Sani shawara a harkokin siyasa ya yi mani bayani yadda suka karbi barazanar da jam'iyyar APC a jihar Kaduna suka yi na korar sanata Shehu Sani daga jam'iyyar APC. barazana da aka yi ba wai jam'iyyar apc ne ke wannan barazana ba saboda kowa sun yi jam'iyyar apc a jihar kaduna babu ita wasu 'yan tsiraru ne da suke kiran kansu su ne shugabanni da suke jagorantar jam'iyyar apc su wayannan 'yan tsiraru suna taka rawa ne ga shi nasu da rufa'i wanda yake shine gwamnan jihar kaduna kowa ya sani jam'iyyar apc a takaitaccen bayani shine ta tattara ta koma gidan a gwamnati don haka idan ka ji yau an yi taro na apc to ɗaya cikin biyu ko za a kalubalanci sanata shehu sani ko kuma ana so a zo a nuna wa mutane wani rawa da rufa iya yake a jihar kaduna wannan maganar ƙarin kuɗin mai kamar yadda shi sanata shehu sani ya ce magana yi akan maganar yan kwadago cewa suna da yanci haƙƙi ne idan akwai abu da suke ganin cewa ta takura ma al'umma haƙƙi ne gare su su fito su yi zanga-zanga ko su kalubalanci wani abu wanda yake gwamnati suka fito da shi. ita jam'iyyar tana cewa shi kwamar shehu sani ai da shi aka duba bajet da aka yi na ƙasar nan kuma a bajet mai girma shugaban kasa bai sa ainihin kudin tallafi din mai yasa shi kwamar bai yi magana a can majalisa ba sai bayan da aka zartar da wannan a kasafin kudi aka sa mashi hannu sannan kuma yanzu ne zai fito cikin jama'a yana nema ya kware ma jam'iyyar APC baya ba magana kware ma jam'iyyar APC baya ne. haƙƙi ne gare shi idan ya zama da cewa yau din nan ya goyi baya akan cewar ƙungiyar ƙodago tana da dama ta fito da yi zanga-zanga akan wani kuduri ko kuma wani doka da gwamnatin tarayya ta fito da ita bai zama da cewar shi wannan abu kwarewa APC a baya ba ne. Ganin irin yadda matsaloli ke kasancewa tsakanin jam'iyyar APC da Kwamrar Shehu Sani a jihar Kaduna lokaci ne kadai zai iya tantance abin da ka iya faruwa a nan gaba. tsakanin sanatan da jam'iyyar tasa ta apc nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya to a gaishe nasiru kuna jin rahotannin nan daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc ne inda muke misalin karfe 11 na safe da minti 17 to jin wasu rahotanni na kwanakin baya da ke cewa iyalinta suna korafi kamar wa 'yan najeriya sun manta da su ya sani kira hajiya turiyar adua matar tsohon shugaban najeriya domin jin halin da suke ciki ina gaskiyar maganar da aka ce ta na cewa wai 'yan najeriya sun juya musu baya Wannan ba ni ba tun ban taɓa yin interview da kowa ba kuma ban yi magana da kowa ba. To ya aka yi wannan abun ya bullo har aka makala ki a jikin shi? To ni dai haka nan ma na gani ni ne kawai mutane suka zo suka woman suka rinka aiko man cewa wai an gana an yi na interview na sa an sa hoto na an ce wai na ce yan Najeriya ba ba su kyauta ba. Saboda haka ba ku da ra'ayin cewa an manta da ku. A'a ba mu da shi. To kuna da ra'ayin cewa ta wuce mutane za su ce Allah ya ji kan matawalle ai mu babban abu mu ba magana ko kuɗi ko wani abu ba ka wuce a mutum addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi shine babban abu kuma alhamdulillah duk inda na wuce ko waya aka bugo man an gama za a ce Allah ya ji kan matawalle to wani kuma abu ya wannan saboda haka ya zaki bayyana rayuwar ku tun lokacin da Allah ya karbe shi zuwa yanzu to alhamdulillah rayuwar mu lafiya ne san dama shi bai riga shi bai samu harkar gwamnati ba ko ni da nake first lady iyaka ta office da abu na shi amma da sauran hidimomin shi da komi yadda kowa ke ji dukan mu haka muke ji saboda haka ba ku da wani korafi kenan a ba mu da shi alhamdulillah mun gode ma Allah sanyi da rana da iska da sauran su manyan mu zan jawo ya gurbi dai sannu manyan mu zan jawo ya gurbi dai yanci duniya ta yi Hajiya Turai Adwa kenan muka gama ji matar tsohon shugaban Najeriya. To yanzu ga gares da shirin muna. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Yau shirin bishara zai kawo muku sujadar Lahadi daga majami'ar CRCN Center da ke Jimeta Yola inda Reverend Ezra Makiri ya yi huduba a kan bukatar da ke akwai na mabiya addinin kirista su rika taimakawa magajiyayyu. Karatunmu na yau yana cikin littafin Yakubu Sura 1 aya bakwai A wannan aya aya ta ce addini mai kyau shine a lura da gwauraye da kuma marayu. A cikin wannan aya ya ba da gargadi ga yadda Krista za su yi da gauraye da kuma marayu. Ina so kowane Krista ya sani ko ba jima ko ba daɗe kusan kowa zai zo ya zama gauro domin mutane kima ne a tarihi wanda muka ga sun mutu tare da matansu. Amma mafi yawa mace za ta mutu da farko ko kuma namiji ya mutu da farko so kowa zai zo ya zama gauro ko kuma gwauruwa saboda haka kowa ya yi lura ina so kowane krista ya fahimci wannan biye da haka akwai mutane kashi guda biyar wanda littafin tsohon alkawari ya faɗa cewa a lura da su wato gwauraye din da marayu da baƙi da talakawa da kuma firistoci waɗannan littafin mai tsarki ya ce a lura da su sai dai abin da nake cewa shine kada a tozartawa gwauraye idan miji ya mutu sai a zo a kwace kaya duka a bar mace da yara kuma ba kome idan an haka Allah ya yi magana cewa zai yi hukunci cikin littafin Marku Sura goma sha biyu aya arba'in. Sa'annan idan muka duba kuma littafin fitowa Sura ashirin da biyu aya ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu Allah ya yi magana a wurin cewa zai hukunta duka waɗanda suka tozata wa gauraye. Saboda haka Krista su lura kada su tozata wa gauraye. Sai dai ina gargadi ga gauraye cewa a lokacin da suke zaman su na gauranci su yi zaman rayuwa mai tsarki bayan da mijinsu ya mutu su zama ga Allah suna zuwa coci kowace rana suna yin azumi da addu'a suna bin ubangiji kusa-kusa kar su shiga sha'ani domin zai kawo musu halaka da lalacewa sa'annan kuma ina sake musu gargadi cewa kada su yi amfani da matsayinsu na gauraye su cuci mutane su je wurin mutane suna kuka, suna zub da hawaye domin su ruɗe su su ce su goraye ne nan kuma su yi saurin suna la'anta mutane wai don mutane sun yi musu laifi su lura cewa idan ka la'anta mutum la'anar wanda ka yi shi saboda son ranka ne ba zai fadi akan mutane ba idan muka karanta karin magana sura 26 aya biyu ya yi maganan cewa la'ana da ka sawa mutum wanda bai cancance shi ba ba zai fadi kansa ba so kar su rika la'anta mutane kowane dan batare da aka musu sai su ce su goraye ne don me aka yi musu haka su la'anta mutane kar su yi haka a karshe duka ina gargadin krista mu ci gaba da marawa goraye baya waɗansu krista sun fahimci wannan sosai a lokacin kirsimeti sukan shirya baye-baye su ba goraye wannan yana da kyau sosai so ubangiji ya sa mana albarka sa da muke lura da goraye dukin sunan yesu almasihu mai roko amin ya ubangiji allah a ci gaba da bada gudunmuwa a yunkurin shawo kan rikici da yake ƙara muni tsakanin fulani makiyaya da manoma a najeriya da ke janyo asarar rayuka da kuma jawo hankalin al'umma da nufin neman ganin an samu zaman lafiya da kyakkyawar fahimtar juna a najeriya yau ma shirin na tare da sheikh tijjani bala kalarawi da kuma rabirin muhammadu dan amarya limaman sun jawo hankalin al'umma kan koyarwa addinansu alkur'ani ya tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana duk mutumin da ya kashe dan uwansa musulmi da gangan sakamakonsa wutar jahannama kuma zai dawwama a cikin wutar ba zai fita ba kuma Allah ya yi fushi da shi kuma ya tsine masa kuma ya yi tanadin azaba mai tsanani hakanan musulmin da ya kashe kirista ko ba yahude na amana kirista ne makocinka kirista ne rigarin farka ta kasuwa ga tasa kirista ne ofishin ku ɗaya ga teburinka ga teburinsa kirista ne ko yahudu gidan ku ɗaya ga ɗakunanka ga ɗakunansa kuna tare da iyalansa sai ka kashe shi da gangan don wata manufarka to annabi sallallahu alaihi ya ce a sanar da wannan musulmin ba zai ji kanshin gidan aljanna ba ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya taba wannan kirista na amana ko bai hudan amana ni ne zan zame masa lauyansa ranar alkiyama kuma ba zai samu kanshin aljanna ba to kin ga addinin musulunci yadda yake tafiya yana tafiya da adalci ya hana ka kashe dan uwanka musulmi ba gaira babu dalili ya hana ka kashe dan uwanka wanda ba musulmi ba ba gaira babu dalili hatta tsuntsu idan ka buge shi da sanda ko ka harbe shi dan mugunta ba dan ka ci namansa ko ka ɗebi wani abu ka yi amfani da shi a jikinsa ba wannan tsuntsun sai ya yi karar ka ranar alkiyama ya ce ubangiji tambayi wannan me na yi masa ya kashe ni yawwa to mun gode to bari mu karasa da reverend wace koyarwa za ka yi ma masu sauraron mu dangane da batun zaman lafiya Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki cewa ku yi zaman lafiya da kowa. Wato kowa nan ya kunshi kowa kamar yadda kalmar take a Hausa. Ko addinin ku ɗaya, ko ba addinin ku ɗaya ba. Ko yaren ku ɗaya wato kabila, ko ba yaren ku ɗaya ba. Ƙasar ku ɗaya ko ba ƙasar ku ɗaya ba. Sana'ar ku ɗaya ce ko ba sana'a ɗaya ba misali abin da muke magana. Ni manomi ne, shi makiyayi ne. amma Allah ya ce mu ƙaunaci kowa har ma Allah na cewa iya wanda ya fushi da ɗan uwansa mai kisan kai ne wato ma'ana in kana fushi da mutum ko baka ɗau sanda ka buge shi ba amma kana jin baka ka ƙaunar ganinsa wato ashe inda zai yi wuri a cikin kuskure wata mota ta kaɗe shi a zo a ce maka ayya wane mota ta kaɗe wane ba to ko a fili baka ce gara haka ba ko ka nuna tausayi a baki amma a zuciyarka murna kake da mutuwarsa to yesu almasihu ya ce duk wanda ya fushi da ɗan uwansa tamkar mai kisan kai ne aya ta ce babu mai kisan kai wanda ke da rai na har abada a cikinsa wato ma'ana mai kisan kai ba zai samu jinkan allah nan na har abada a cikin aljannar Allah wato gidan sama firdausin Allah ba shine abin da Allah ya gaya mana Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Sanusi Adamu da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da malaman namu Reverend Muhammadu Dan Amarya da kuma Sheikh Tijjani Bala Rawi sai kuma Kyalab Geta Cho da ya taidaita sautin shirin alheri ke cewa bari alherin Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom to ga shake grace to bari mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labaran matakaice hukumar leƙen asiri ta afghanistan nds ta ba da tabbacin mutuwar shugaban kungiyar taliban mullah akhtar mansur wanda ya rasu sanadiyar hare-haren sama da aka kai a yankin pakistan da ke kusa da kan iyakar kasar ta afghanistan wata takaitacce sanarwa da hukumar ta indiya ta fitar a yau lahadi a shafinta na twitter ya bayyana cewa shugaban taliban mullah akhtar mansur ya mutu a harin sama da aka kai da misalin karfe 3 da minti 45 na yamma a yankin dalbandin da ke balochistan shugaban masar abdul fattah al-sisi ya gargadi kafafen yada labarai da su guji yin shaci faɗi kan abin da ya haddasa hadarin jirgin saman egypt mai lamba 804 yana mai cewa ana kan duba kowane fannin abin da ka iya haifar da hadarin a lokacin jawabinsa na farko da ya gabatar tun bayan faduwar jirgin al-sisi ya ce lallai komai zai iya faruwa to amma ina roƙonku da ku sani cewa yana da muhimmanci mu daina ware wani batu guda mu ce lallai shine ya haddasa hadarin jami'a indonesiya sun ce akalla mutane shida ne suka mutu bayan aman toka mai tiriri da wani dutse yi lamarin ya auku ne a jiya asabar a dutsen da ake kira sinabung da ke arewacin lardin sumatra inda ya rika fetso toka a kan ƙauyen gamba yankin da ake mai kallon mai cike da haɗari wanda kuma ke da tazarar tafiya kilomita hudu daga dutsen jami'ai sun ce har ya zuwa yau lahadi dutsen na cigaba da fitar da toka mai tiriri lamarin da ya kara janyo cikas wajen baiwa masu ayyukan ceto damar gudanar da ayyukansu na neman waɗanda suka tsira daga haɗarin to a gaishe ka babu jama'a abin da ya sauka kenan kuma wannan shine shirinmu na kashe kwata-kwata a yau tun da bama da shirin dare da yake lahadi ce kafin mu muna son mai ta'aziyya ga wakilin mu na Abuja Hassan Mai na kai na kan da wansa Ibrahim Mai na kai na Allah ji kan shara amshe shi yanzu a madadin shi Mahmud Lalo da wanda ya bada umarni CD da injiniyoyin mu Ali Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC muke muku fatar a karasa sauran wuni lafiya muna misalin karfe goma sha 11 da rabi na safe.